sule abana da ke magana da gombe na so ne tsokaci ne kwamiti da aka naɗa da abin da da tazatti amir ya yi da eh. declining da comrade sani shehu a gaskiya ni a ra'ayina na fahimta ta bai dace wani dan arewa ma gaba ɗaya ko wanda bai kai matsayinsu ba a ba shi wannan masa wannan kofa din na ce shi ya ki ba zai yi ba kuma ba da dalilai wanda inda ya hakuri ya duba ya ga ya ji abin da Sheikh Ahmed Lemu ya faɗi shi ba a sanar da shi a tuntube shi ba akan ɗashi amma tun da arewa aka tashi yanzu kun kasa ga baki da ake zama zaman lafiya ko kowa ya zabu ya damu da wani abu ya ce tun ya karɓa, yi hakuri tun da baya kowa ya gwani su mutum da shi comrade din shehu sani da shi dutta ya sa. amma a lokaci sai ya san saboda an faɗa press an fito da abin jama'a sun ji an fito jaridu an yi magana suna zo ta ce a da a baya kenan to cewa wancan bai yiwu ba yanzu kuma ɗauka kowa cewa yi rikodin ko an yi wani shirme ne ba zai yi ba yaudara ne sai su ya gudu yawwa su san ai an ce da wani the first time ko tun har gwamnatin yanzu ita da taki aka dawo da hankali da ta yadda a yi ya sai su ba da gudunmawar su because su yan wanda ake mana boko haram da ta zai sulku da su ake nema ta da su ba mamaki yanzu waɗansu su su kuma su suke gani su mutum biyu nan zai ganin kima su yan suna cikin zaka to su fa shi kenan suna ganin da gaskiya ke yi amma sun fito sun kushe kuma suna da arewa kuma suna manya da ake da sitin arewa gaskiya wannan da an yabu da sun yi haƙuri suka dawo a kan abu ya ce kawai sanadin bane sun zo kuma da yawa su ba su bana dinka zuki da ciki. eh to ba ganin ra'ayin su ne ai kana ganin ba sa da dama ne su zai iya jawo cikas abin. Eh. amma da duka sai a yi haƙuri sai a duba a yi kyakkyawan zato wannan manufa ta gwamnati a wannan karin cewa an saka minista shi shine ciyaman na gwamnatin gwamnati ne an saka sakatari duka da gwamnati ne duka wannan gaba ki da za a yi canja shi duk wannan aya da shi a bawa Allah tun da yanzu Allah ne ya kawo addu'o'i ake ta duk wanda yake arewa ya san abin da yake faruwa ya san wahalar da ake game da wannan abu ya san wannan babban matsala ce an kashe mana mana matasa ladin an lalata mana ko wani karya mana tattalin arzikin ƙasa a arewacin Najeriya a wannan daga lokacin da aka fara wannan ramari kuma ba za ta yi muku har ne kawai suka shigo ba amma wannan zai ba dama aka su nan waɗansu wanda suke suka ɗauki dama suke ta'addanci a arewacin Najeriya sunan Boko Haram su kuma Allah za su fito Allah zai bayyana su